Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ci gaba da tattaunawa ne akan tsananin ciwon mara ga mace a lokacin al'ada, wato dysmenorrhea a turanci. Babu mai da A makon da ya gabata, likita ta koro bayani akan tsananin ciwon mara da kuma abubuwan da ke sawa wasu matan ya zo musu da ciwon kafa baya, amai da sauransu, sai kuma lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki, inda muka yi alkawarin cewa za mu kawo muku ci gaban shirin. To a wannan makon, Dr. Adama Ibrahim Jibril za ta ci gaba da ilmantar da mu ne game da wannan. To likita sautari akan ce mace idan ta yi aure tana samun sauki daga wannan matsanancin ciwon mara a lokacin al'ada. Shin yaya abin yake a likitance? Babu wata hujja ta kimiyya cewa wai idan aka yi aure kai tsaye shi kenan matsanancin ciwon haila ko ciwon marar haila ya tafi dysmenorrhea kenan gaskiya ba haka ba ne. Wato idan ka duba ga baki ɗaya ma abin da yake kawo ciwon hailar ma tun daga nan kai ma ka san cewar gaskiya zai yi a cewa idan mace ta yi aure in zaki tuna na farko jiki jiki ne kowa da nata in zaki iya tunawa na yi magana prostaglandin wannan sinadarin da yake kaya matsewar tsokar mahaifa sannan kuma na kawo wato karbar aikin prostaglandin daga ita ma tsokar ita kanta tsokar ya yanayin karbar aikin yake wannan abun guda biyu ai ba za a ce wai suna da ko haɗi na daidai wato directly irin nan da nan da an yi aure shi kenan za a samu canji a wannan ba ai ba zai yiwu ba saboda halitta ce haka aka halitto ta wannan ta iya yiwa ita idan jikinta ya tashi fitar da wannan prostaglandin din zai fitar da shi da yawa waccan kuma kaɗan ne za kuma ta iya yiwa komai kankantar prostaglandin inda ta fitar amma ita tsokar mahaifarta tana da saurin karɓar aikin nan na prostaglandin wato tana da high sensitivity so da an sakin mata prostaglandin za ta fara wannan kuza gazawar sai kiga tana ya mutsa tana ya mutsa tana contracting sai ai ta samun ciwon ma to kin ga kenan wannan ai ba za ka ce wai da an yi aure za a kawar da wannan ba to sannan kuma akwai wasu suna ganin cewar idan kamar mace ta yi aure za ta dan samu abin da ake kira kamar canji na yanayin rayuwa change of lifestyle kenan so wannan zai iya kawar da tunaninta daga kan ciwon mara din tana da wani abin daban da ke gabanta zai iya am. amma shi ma ba wai wani strong ko kuma in ce makarfafar abu ba ne kawai dai kin san akwai wani abin da za a ce wani ya kawar da wani ko to irin wannan ki bari dai idan an samu ciki to wannan kam magana ce ta daban tunda akwai ciki ba za a yi haila ba kin ga babu magana ciwon mara ko ba haka ba Shin idan mace na fuskantar tsananin ciwon mara a lokacin al'ada me ya kamata ta yi ko kuma ma wani taimako ake bata a asibiti don samun sauki? Eh to kafin a je ma tsananin ai akwai waɗanda za ki ga ko ba mai tsanani ba ne duk da haka ana samun wato rashin jin daɗi ko a ce discomfort kenan ko. To su ma ai ya kamata a je asibiti sai a ce to duk sanda nake ciwon mara ga abin da yake damuna akwai magungunan da za a iya rubutawa a ce to ga yadda za ki sha. Kuma idan ciwon ma ba wani ciwo ne wanda eh, dole dole sai ta sha magani ba akwai dabarun da ake yi. Wannan dabara ta farko ita ce amfani da abu haka mai dumi ko mai zafi wato gashin mara to wasu suna zuba ruwa mai zafi haka a cikin wannan ana ce mata hot water bottle kenan ko sai a saka ta a jikin mara sai ta ringa ɗan sakin zafin ta hankali a hankali wasu kuma a tawul za su samu su saka a cikin ruwa mai zafi zafi ɗumi ɗumi wanda ba zai kona fata ba sai a matse sai a yi ta gasawa in ya huce a kuma sawa in ya huce a kuma sawa wannan yana sa a ji sauki sai kuma yawan shan ruwa mai ɗimi wanda shi kuma ta ciki ne zai yi aiki zai sauka yana sauka kina sha ko shayi ne ma haka zaki ji kin dan samu sauki sai kuma gyara salon rayuwa kamar kula da lafiyar jiki kenan cin lafiyayyen abinci motsa jiki na yau da kullun. sarrafawa ta jiki ko ba haka ba duk waɗannan abubuwan su ne wato lifestyle modification kenan to waɗannan su ma suna taimakawa wajen ma mutum ya ɗan ji daɗin yanayin jikin shi haka sannan kuma akwai waɗansu matan da sai an dan hada su da magunguna akwai magunguna da ake amfani da su wajen tsarin iyali su ma suna yin taimako nasu bisa tsari suna daidaita al'ada ta mace akwai wanda za ga suna samun jinin yana zuba da yawa to su wa'annan magunguna na tsarin iyali na sha suna daidaita al'ada suna rage yawan zubarwar sannan kuma suna taimakawa wajen rage wannan zafi na ciwon mara din sosai sosai kuma wannan in mace ta sha suna dan wato ya za a ce daidaita fitar wannan prostaglandin din idan za a fitar da shi wannan sinadari na prostaglandin din suna dan daidaitawa suna taimakawa sosai amma idan mace tana samun tsananin ciwo na haila to ba zama za ta yi a gida ba ko ita ta je asibiti ko kuma a ɗauko ta a kawo mana ita asibiti sai mu mata abin da ya dace kamar yadda na faɗa na ce za a iya yi mata ƙarin ruwa akwai kuma allurai wanda za su taimaka ta ji sauƙin jikinta idan ma a ruɗe take haka akwai allurai da za a yi mata yadda za su kwantar mata da hankali ta ɗan samu sauƙi zuwa wani lokaci wasu za ka ga da an ɗan yi ta farko ko allura ɗaya haka shi shikenan jiki zai warware a je a ci gaba kuma da shan magani wasu ma sai sun ɗan kwana ɗaya ko biyu a wajen mu sannan a samu sauƙi. To likita daga karshe wace shawara zaki ki ba masu mu da ma mata baki ɗaya kan kula da tsafta a lokacin al'ada? lokacin da ake jinin haila lokaci ne mai mahimmanci lokaci ne kuma special to shi wannan lokaci tun da mace tana fitar da jini kuma kowa san jinin nan da akwai kalashi kuma jini ne mai maiko haka saboda akwai sinadaran fat a cikin shi sannan kuma ga maganar yanayin wato tashin da yake yi na karni da shauransu to ya kamata a ce muna yin abubuwa wanda zai sa mu dan kula da tsaftar mu da ma lafiyar mu ma da ma kuma lafiyar waɗanda muke zaune tare da su sai a kula kin ga ana amfani da wannan auduga idan mutum bai samu auduga ba ma zai iya yin kunzugu kunzugu ko da zani haka ko da ah, irin tawul haka sai a samu tawul sai a yanka iya yadda za a iya amfani da shi ba tare da an takura ba sai a wanke shi sai a adana shi wasu ma za ki ga har irin wannan abin nan din zabarin turare haka suke yi mishi to sai ki ga in an saka ma ita har mantawa ma take yi tana hailar kuma babu wanda zai ji wannan tashi da yake yi sai kuma wajen wankewa kinga to idan za a wanke saboda jini ne sai amfani da ruwan sanyi ruwan sanyi ba zai bari wa'annan wannan oh, maiko maikwan ya narke ba to idan bai narke ba kaga ba zai abin da ake kira staining wato ya zama wato datti wanda ba zai fita ba sai kiga har kaya su mutu wannan dattin na staining ba zai taba fita ba to sai kuma kai kanka ma kula da muhallinka tunda ana fitar da wannan jini wasu matan yadda na sani akwai ɗan kamfan da suke ajiyewa iyakacin wannan wannan kawai ɗan kamfan ne wanda zan yi amfani da shi idan ina al'ada sai a ajiye shi kawai sai lokacin al'ada zan yi amfani da shi wayansu har kayan sawa ma wannan kayan sai lokacin da zan yi al'ada zan saka su ba wai kamar uniform zai zama ba <laughs> a'a kawai dai akwai yanayin su kayan saboda wajen jin daɗin wankewa da kuma wajen rufin asiri saboda bacin rana tunda ba za ka ce eh ga yadda yanayin yadda rayuwar take ta jikinka ba za ka ce wai ai haka yake ba yau za ka iya samun ko ya zo yana da yawa yana tunkuɗowa ya babbata ka wani lokacin kuma sai ki ga taraf taraf ne kamar an ɗan matse bakin famfo to duk waɗannan abubuwan ya kamata mace ta lura da shi sai a kula sai kuma kamar yadda na yi maganar kula da lafiya yana da mahimmanci sosai kin ga wannan exercise din wato motsa jikin nan yana da amfani sosai idan ke mace ce wadda kina yawan ciwon mara to idan fa kina kokarin yin motsa jiki ke kanki za ki ga sai kin nemi ma maganin sha ba saboda wannan motsa jikin yana taimakawa ya daidaita wannan fitar ta prostaglandin din sai ki ga ko da an fitar ba za a samu matsala da yawa ba ya danganta da yanayin jikinki sai kuma yawan shan ruwa saboda kamar yadda na faɗa idan mace ta yi ta zubar da jini da yawa za ta iya shiga halin da ake kira dehydration wato rashin ruwa a jiki sai sai kuma cin abinci mai kyau da dai shauransu tunda ana ce akwai wa'yansu cikin da idan aka ci suna fita warin su haka yana fita ta jinin haila da shauransu kaga wa'yannan a iya dan kiyayewa wa'yansu kuma zaka ji ma an ce ana so ma ka ci tunda suna gyara shi wannan karnin na jinin haila din da shauransu na san cewar abu ne wanda yake ya zama a jikinmu yake ba ciwo bane a halittar mu ce amma gaskiya mu tashi mu dage mu kula yana da kyau idan mace tana da ya mace ta dan fara manyanta to sai a duba a koya mata yadda za ta ringa kula da tsaftarta da shauran abubuwa da yadda ya dace insha Allah Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da fatan an ilmantu kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ta bamu. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma dakta Adama Ibrahim Jibril da muka kasance tare da ita a cikin shirin. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa huta lafiya. A ta